Allah sai wanda Allah ya wa gaban ka da wuya ne mutum yi kuɗi bai girman kai ba da wuya ne mutum yi kuɗi bai wulakanta mutane ba da wuya ne mutum yi kuɗi bai raina mutane ba wani har iyayensa sai ya raina har iyayensa har kannansa daga lokacin da ya kuɗi yayi yi juyin mulki a gidan ma'ana a ruwan sanyi fa ba wai ta ya kwace matsayin mahaifinsa ba amma ko da man aure ka sai a ce sai ka bari sai wani ya zo daga Abuja ko ya zo daga Lagos ko ya zo daga ina ne ma'ana uban bai sai yanke shawara ba saboda ba da wuri